تفسير القرآن من جرمى تفسير الدعاء التاويل في معنى التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتغمده الله برحمته منكو أنا فرق سورة النوح كما منا شاهنة ليبيو دا ثلاثين جزء نبي مجلدين هدو نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم a suratu nuh wannan sura ana sanin ta da magana annabi nuhu wanda aka wa sunan kuka na nishi makiya maka ta zida samanu aw wa ishruna aya wannan sura tana da ayoyinta takwas da ishirin ko tara da ishirin bismillahir rahmanir rahim Allah madawacin sarki ya ce inna arsalna nuhan mu mun ka aiko annabi nuhu alaihi salamu abdul ghaffar ila qaumi zuwa ga mutane ne da mun ka aiko shi muka ce mai an anzir kaumaka kawa mutanen ka gargadi ai bi an au ayya فأن مصدرية أو مفسرة لاشتمال الإرسال دومين منظر شد أنك ذو لشيء شامل ألا معنى القول mu ma aiko ka annabi nuhu zuwa ga mutanenka ana an zirka maka min qabli ka gargada da mutanenka tun gabanin an yati yahum azabun azaba bata zo musu ba alimun mai cin jiki mai radadi mai zuwa rafata in lam yumin in ba su imani ba wannan azaba za ta zo musu nau'i biyu fi duniya bi tufani azaba za ta zo musu duniya da ruwa waɗanda sun ka zagaye duniya duka wabil akhirati bin nari in alƙiyama ta tsaya la alƙiyama da wuta wanda ya samu kai ne cikin mako da nan duniya ya samu kai ne cikin azabar lahira da wuta wa bi salma masirutun da wannan makoma Allah tsare mu annabi nuhu قال يا قوم إني لكم نذير مبين النبي نوح عليه السلام ya ce ya qaumi ya ku mutane a azafahum ya jingina su ilaihi zuwa kai ne izharan da shabaka don bayyanawa ga tausayi inni lakum nazirun mubin ni gare ku mai gargadi nake mai bayyana da gargadi bayyana da inzali likitira da qauli bil mu'jiza domin magana ta ta gwamaya da mu'ujiza daga Allah au ko kuma ubayinu ina bayyana wa risalati manzancin rabi ubangiji na bilogatin da luga ta arifu na da kuke saninta don haka kenan inni lakum nazirun mubinun wato mubinun kenan ina faɗa muku da harshen ku domin an kawo mutum bayani ba da harshe ne ba sai ya mai bayani amma in an kawo mai yanzu mutum zo ne ma bayani da hausa babu tahinta amma in baka san larabci ana ma da larabci za a samu fassara ma Idan ana da fulatanci ba ka ga da fulatanci an fassara maka ga sunan iyali daban-daban to mina na yake cewa an ibudu wa taqu wa ani budullah ku bauta ma Allah ita an dinnan mazariya ta out of wata ku ku shi wa adiuni ku min da'a ga abinda an ka umurce ni in faɗa muku biyayya wato wannan ya nuna kenan mai gargadi gargadi bai amfani sai in an yarda abin da ya kawadi daga Allah na sannan kuma an tsarki ubangijin sannan mai gargadin nan kuma yanzu yana da muhibbar da aka yi mishi da'a ga abin da yake faɗi sau ci gaba يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا kenan idan kuka yi ɗa'a. yaghfir lakum min dhunubikum sai Allah ya gafarta muku wasu daga cikin laifukanku ma kana lakum min adh-dhunubi abinda ya zamo gare ku na zunubai aw ba ko zakanta wa hiya allati taqaddamat istiwar ta gabata ga islamukum musuluncinku li'annahu yajubu ma qablahu dan musulunci na yanke abin da ya gabace shi ko kuma da ya ce ya gafir lakum min zunubikum awul mukuraj ko kuma abinda an ka hitar hukukul ibada hakukukan bayi domin duk laihin da dan adam yawa Allah in Allah ta shiga harta mai na yahi mishi duka amma haƙƙin wani Allah bai yahiwa don haka an ka zo da mimu ta tabi'idiyya ya zafir lakum min zunubikum wasu ba duka ba to ci gaba wayo akhirkum kuma Allah zai jinkirta muku bila azabin ba da azaba ba ila ajalin musamma zuwa ga ajali wanda Allah ya ambata wanda a wurinsa ajalin moti shine ajalin mutuwa domin ajalin mutuwa wanda an ce ana jinkirta muku ila ajalin musamma to wannan yana da bambanci da ajali na mutuwa mutlakan domin ana wa mutum jinkiri domin wani aiki da ya na alkhairi idan mutum ya saurari wa'azi ya yadda da shi ana iya ƙara mai kwanuka idan mutum ya zama yawa Allah da ana iya ƙara mai kwanuka in ya sa da zumuta haka ne kamar yadda ya zo yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum bila azabin ila ajalin musamma ajalin mauti domin inna ajalan lahi lalle ajalin ubangiji Allah zai kaddara hu lalle wakati da ubangiji ya riga ya yanka bil qada'i da hukunci al mubramu wannan hukunci wanda an ka riga an ka yanka ba za a jinkirta ba amma ajali mubra wanda a wurin Allah shi ɗaya san da shi banda wanda a wurin mala'iku waɗanda an ka ba su an ka ce za ku karɓi wane lokaci kaza amma wurin ubangiji to in kaza ya faru lokaci kaza in kaza ya faru lokaci kaza to al-mubramu ranar da za a an ta wurin Allah take don haka fa fi auqatil imhali ku yi gaugawa da yin aikin alkhairi lokacin da Allah ya muku jinkiri wa takhiri da lokacin da anka jinkirta muku wa amal qada'ul mu'allaq amma hukunci wanda an karata ya fa yana yin jinkirta ya an yalqala in amanu wa ashu za a rataye wannan hukuncin cewa in sun yi imani to za su rayu kaza wa in lam yu'minu in ba su imani ba fa kaza muna tare da kuwa wa fihi ziyaratul umul na akwai ƙari ga rayuwa da sadaqati Allah na ƙara mutum rayuwa doguwa saboda sadaka wasilati kuma yana ƙara mutum rayuwa doguwa da sadar zumunta wa gairi zalika da wani wannan min ma ja'a abin da zo fil ahadisi ga hadisan manzon Allah amma wa ma fi ilmihi ta'ala la yubaddalu muna tare da kuwa wato ayatu lahu ma yasha wa yuzdik wa indahu umul kitab wato anan babu wani wanda ya san ranar da ɗan adam lokacinsa ya ƙare in ba Allah ba saboda haka wannan da auren mala'iku wani aka ba su wurin Allah in amanu asu kaza wa in lam yu'minu asu kaza don haka in ya sadaka zai rayu kaza in ya da zumunta zai rayu kaza in bai yi ba kaza wannan wani Allah yake saboda akwai ziyaratul umri yayin sadaka akwai ziyaratul umri yayin silatul rahimi akwai ziyaratul umri yayin a'malu salihah Allah ka ba mu ikon yi law kuntum ta'lamuna zalika wallahi da kun zan kun san haka labadartu da kun yi gaggawa ilal imani zuwa ga imani lakin lakum jahiluna sai dai ku jahilai kuke kutu لعدم الجري على موجب العلم domin rashin jayuwa al'amuran ku bisa ga ilimi bisa ga abin ilimi ya wajabtar qala rabbi na'am haka saboda haddi sai ya kira su ƙala annabi luwa alaihi salamu ya ce rabbi ubangiji inni da autu ƙaumi ni na kira mutane na lailan da dare wani haran da rana abinda annabi Nuhu ke so ya ce na kira su da'iman sinan bila fito ban yanke ba kullum kiran su na kai ha ah, ce an ce lailan wani hara ba ko shi ba kenan wato annabi nuhu alaihi salam gida wa'azi waje wa'azi bacci wa'azi kwalke wa'azi inda duk an haga jama'a sun karkato garai sai ya gama wa'azi sai rufi ɗin su kira su in sun gaba mira sai musu sai ce wane ce na'am wane na'am iya ku bi haka shek wallahi mu ne muka shaida wa garfi don tikan halakakke na halaka kudin zai ku bari <laughs> Allah so kaga eh sai kun kasu na sai ya kama hankalin wasu sai da su yi su wala akwai hatarar da shi wala kina halaka ku فلم يزرهم دعائي Kirana na bai kara masa komai ba in ji annabi nuhu illa farara sai gudu alal imani wa iznadu ziyarati ila du'a qarin abin nan jinginawa ziyada zuwa ga kira iznadu ila sabab wannan kira na shi a dalilin ƙara gudu kuma وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آمانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ya Allah wa ni kullama da autuhum ni koyo shi ni kira su ilal imani zuwa ga imani da kai da ta gazara don hagawarta musu ai da tuminu don su imani fa ta gazara lahum gawarta gare su taktafa bi zikri musabbab allazi huwa azhum li kuna adalla ala qub'i iradihim don ya gwadi bisa ga munin bijirewarsu ya Allah in na kira su don hagafarta ja'alu asabi ahun fi azani ba ma waye kira su su tsaya su ji niyyar ba sai sanya ya su cikin kunnuwa a namilar ya tsotse su la'alla ya zama uka labi don ma su ji magana ta wa ba laga bi idlaqil asabi yace asabi kama an shiga da tsunduka marmako ya ce manuni ayi ila laqila sabi ala anamil majazan liki da tulhuri don tsananin gudu. wasu ga ya siyaban sai su nemo tufafi ba su da tuwayin amma sai su nemo tuwaye don su lulluba ta ga ɗaure ha Allah ya rauni sai su lullube da doka su gani karahata min don kyama gare su lura ci gani na aule Allah a roko ku doka in gane wani na wa da umin kira su ilil iman zuwa ga imani don kai ya gada kowa ko ɗiyan ƴan uwa sai su ɗauko su tura su rufe kai babu ta sai an biɗo wa ita ya nubi sini dalon ala ala ɗalami sai su nemo lilin lagata ka an nahu ɗalabu mina siya da an taga shawo sun nemi tuwayi su lullube su wa asabu sai su nace ala kubrin akan kayan sosai min a al-himara ala al-akad ana cewa jaki ya nace akan jaka yana biyar jakai kenan a sarar al'imara adal a uzunaihi ya ɗari da halin sufat yana biyar ta domin barbara waka ba da haza ta jibihun muzjira wannan ya isa zan ta jibihi mai tsawatarwa wasu takabaru suka girman ka takabaru an al'imani istikibara mufridar wato girman kai wanda babu iri ne ya faifai to ci gaba ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا a summa inni da autum sannan Allah ni na kira su jiharan bayyane mazdaru fi mawdu'il hal ai mujahira ina mai bayyana fil mahafil cikin taron jama'a ya zo cikin taron jama'a ce wane da wane ku ji tsoron Allah aw mazdaru wa kenan da autum mubinun bayyane ni nau'i don nau'i ne kaqa'atu qurfata kamar na zauna irin zaman tsugunni da aka lagu sutura summa inni a lam sannan ni na bayyana gare su fi muryata wa asarantu asirta lahum gare su alkalam magana isarar boyewa ayi da autu maratan ba'da ukra ya allah na kira bayan kira na koma kira kenan a shi ko wa karahu ya mai bayan na ala eh wa ko da maimaita ba da nuna bayan na farko ala ayi wajen amkanani duk yadda yake yiwa ga nayi wa summa littafawutul wujuhi saboda hukuncin su yi tsira fa innal jahara aghlab wato kira bayyana ya hai kabrarawa min al istira daga koyewa wal jam'u kira cikin jama'a galazu ya hai kabrarawa min al ifrad da kira da mutum guda aw tarahi ko ko don jinkirin ba'abuha an ba'du wa hadha da'abun nafi wannan shine ɗabi'a mai nasiha a shufuq mai tausayi yau yana nasiha sirra ɓoye wa illan yanja in bai yi amfani ba ya'una mai bayyana li kai yusa'iduhu man Mallahu, wa'i domin wanda adda hankali ya taimaka mishi sun mai baligu bil jam'i sannan ya kai matuƙa ga haɗawa bayyana sirri wal tsakanin asirtawa da bayyanawa wato annabi nuhu duk wanda ake yin wa'azi yayi to amma ci gaba وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت سينتي استغفروا ربكم كل إذا جاورا أبنجدكم من الشرك تفسيرا لدعائي وانا فسرا وانا كرسا إنه كان غفارا الله ya zam mai litta'ibin ga masu ba ka annahum qalu in kunna ala haqqin fala natrukuhu wa in kunna ala batil fa kaifa yuqbiluna min ma'asinahu in mun zabo akan gaskiya to yaya mu ba za mu bar shi ba in mun zabo akan banna to yaya zai wakance mu wanda mun ka saba ma saboda haka in akan gaskiya muke ba za mu bar gaskiya ba in ko mun zama akan banna to kaka za mu huskanci wanda muka sa a baki a Allah wa amarahum bima yajibu sai umarce su ga abin da ka yanke ma'asin su a su waya jalibu ya jawo almanha abin nan baiwa lahum gari su wani za wa adahun bi kauli don haka annabi nuhu alayhi salam yayi musu alƙawari da magana ta yace musu يسقي السماء عليكم مدرارا نعم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا a in kuka yi da'a wa Allah kuka yi abin da an ka ce yursilis sama'a sai Allah ya zubo muku ruwa almadar ruwa alaikum gare ku mijiraran masu yawan zuba wa kanu karmuni uhu sun zamo an hana musu ruwa arba'in da sana shekara arba'in ba a ruwa domin sun saba ma annabin Allah mai wa'azi wa aqama arhama nisa'ihim mahaihin nan matan sun kukumta sun zamo wato bakararai shekara arba'in ba a hida ba wa'abbara ya yi ibara an irsalil maɗari ga safar ruwa bi irsalil samaki ya ce yurtilis sama'a ko ba haka ba to ashe kenan ya an kasa kuma zama ya babu ana nufin ruwa jilalatan alaka sarafi don nuni akan za a zama ruwa masu yawa midiraran masu yau zuba kasilun duro masu yau zuba misalun na midirar ya sauyi fili muzakkar wal mu'annas wayan da dukum Allah zai dai ku bi amwalin da dukiyoyi wa bani da yaya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku tsatse ga ku masati da gonakai wa yaj'al lakum anhara Allah zai sanya muku koramu masu gudana jariyatan mai gudana lima zari'ukum wurin shuka shinkawa ku da alkama jama'a lahum fil wa'adi manabi'u daraini ya ya hada musu ga alƙawalin ga amfanin duniya da lahira ruya anna rajulan an ruwaito wani namiji ishtaka ila hasanin ya kai ƙara zuwa ga hasan ɗan ali aljada bahari ya ce mu dai ka ƙasar bahari ya kai mai komi ya kai jika manzon Allah ni ya kamata mu yi amara hu bil istighfar yace sai ku istighfar wal akhar shi kuma wani guda ya zo ce muku alfaqar talauci kowa bai da kauni muna nan abinda kasa ta ya zahi yace ni dai mu yi ya kai jikan manzo Allah fa amara hu bihi ya umurke da istighfar wal akhar shi ko guda rai ardihi yace gona ne ko an shuka bai hazo sai abin nan shuka ta kitahiya me ya kamata a yi yake a ta a yi istighfari wa akharu shi ko guda qillatun nasali karanci yaya yace an ba haihuwa mutane al'amari yayi nisa bala iyaji da mata ba su haihuwa mi adai dai ayi fa qala istaghfiru wace ku ta su istighfari mun ji babu bukan fa qala lahu rabi'u bil khadidi sai rabi'u dan sabihi sai ce mai aslahaka Allah Allah ya taimake ka Allah ya kyautata ka shakawa ko eh, eh? shakau ilaika abuwa ba an kawo ƙara zuwa gare ka ƙurruka da yawa babe babe ba babe guda ba wal jawabu wahid amma kuma ga jawabi guda yaya za a yi fatala alaihi a sai karanta mai ayar yace ai duk abin da an ka ya matsar da mutane a yi istighfari Allah zai warware shi in mutum bai yarda bai gwada yanzu ba sai aka yi ƙasa ta zahi ba to ku ta zuwa istighfari ku gani wallahi tana budewa eh eh a bar shi hmm. wala masu tsaka umaru fi hilafatihi lokacin da sai na umar ya ta neman wato abin da ka'i ya ta bi sha cikin halifancin sa ayi ayi na ruwa aka yi tsari sai na umar lam yanzu ala istighfari bai kara aka istighfari ba ba sallah aka yi ba shi da an ka ta istighfari yace ai tai bai kara ba kuma sai ba dawo gida ba sai da ruwa wa qala alaihi salamu man lazim istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin maharaja muna tare da kuwa duk wanda ya lazimci istighfari Allah zai sanya mai kowane irin kunci yake to Allah zai mai mahita wa min kulli hammin faraja duk damuwar da agare Allah zai yayi ta wa razaqahu min haythu la yahtasib in ma yana ganin wai ina zai bi ya samu abu to Allah zai bashi abu inda bai azaba inda bai azai samu ba na Allah zai bashi amma abin da ya ce da adam ya gwada Allah ka azurkita mu hmm. rawahu abu Dawud wa ibn majah wa nisa'i ma ma hasalakum min min asarihi ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا shin ma lakum mista ne kuma hasan lakum menene ya sadu gare ku min al ne daga abubuwan karkatawa hatta hayya zalla ta zuna ba ku tammahat wa ƙaran natsuwa lillahi ga Allah la ta'amalu na ba ku wuni aw la takhafuna ko koko ba ku ji tsoro ba ku ji tsoro ai tauqiran wata aziman lahu min ma abadahu daga wanda ya bauta miki wa da'a hu mai da, kuma walillahi bayanin lil muwaqqin bi kasar al qafi aw la na azamata lahu aw hilman ko ba ku ji tsoron jimirin ubangiji da annal hukuwa mu'zamun fi qulubi domin wanda awon ƙuhun abin girmamawa na cikin zukata wal ilmu la ya faru ƙuhu jimriya ba ta rabuwa da shi sun manabba musayin na farkar da su alal nazar a kan dubi fi an fusa cikin kansu li'annaha aqrabu ila al-manzur fi domin ita mai kusanta zuwa ga abin dubi zuwa gare in mutum ya dubi zuwa kai ne bi kauli wa qara halaqakum adawara an karanta Hakika mu halicce ku wato wakati bayan wakati jam'u daura huwa al-halu shine hali bayan hali Allah ya halice mu wa dauran nudufa wani hali muna mani wa dauran alaqa wani hali muna matsatse ku, ila zama da khalqi har zuwa ga cikin halitta a dawaran Allah ya halici wasu ga halayensu fi tsuli cikin tsawo wani in ka ganin shantami gudana ya tahi wal qasar wani kuma an halice shi gajere wani ma hawa dana wa sawad wani baqina wa bayad wani harina wal ilm wani mallamina wal jahl wani jahilina wal iman wani mai imanina da kahirci wani kahirina wa da'atu wani mai da'ana wal isyan wani Allah wannan halaye ta dullu alal khaliqil hakim tana gwadi bisa ga mahalicci mai hikima summa ataba zalika nazar fil afaqi ala wajhi ta'jib min tagafulihim saboda rakana su bi qawlihi alam taraw ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ga wani abin ban mamaki alam tarau yalla ku ba ku dubi ba kai fa khalaqa Allahu sab'a ta ku ba Allah ya halitta ba kwanin samai ne ba kawon wani saman wani ba abu ha fauka ba wala ya kasali ɗibaƙul mu masa ai zaman su ɗibaƙan bai sa wata na shahon wata ba wadda alal kamara Allah ya sanya wata nura haske biyu na cikin sammai ai fi majmu'ihin na aswadiq bis sama'id dunya wanda yake magazgalci ga sama duniya aw ko kuma lusiba li kullin lil mulabasati bainahuma an jingina kowanne domin shi abin nan akwai mulabasa tsakaninsu waje ala shamsa Allah ya sai rana sirajan ka sirajan kamar hitila fi za a ta zulmatin laila a cikin gudda duhun dare amma ga wani abin ban mamaki yanzu idan mutum na da hitila ga hannu cikin duhun dare in zai yada ta ta ina yaka yadawa eh ta gaba ko to rana an yada ta ta baya daidai in ta rana ta yi ta sama bayan tunanin inda da idan rana na nan da mutum bai hituwa wani ibn abbasin wani umara daga abdullahi dan abbas dan umar radiyallahu anhu anna shamta wal qamara rana da wata ma min ma'ilis samawati fuskoki su yana daga abin da ke bibiyar sammai wa zuhuruhuma bayan su min ma'ilil ard suna nan kasa ويكون نور القمر سيزا حتى وطا مخيطا بجميع السماوات يا كيوي دكا نسمي وانا حقي ناشي لأن هذا لطيفة دون سمي باتا دا باكبري قريتا با لا تهجب نور باتا إيه، كنجا حقي ني وعجمعو ما لما انتم في سوحب على أن الشمس في السماء الرابعة رانا تانا سمتهم كما تقول هكذا بايانت عنا دبانتنا كذا waye wadi magana ga ƙara wuri da rike tanzili cikin tafsirin madarikul tanzili na da wannan magana wallahu ambatakum والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم wallahu an batakum Allah shi ya halitta ku min al'ar da ƙasa na batan halitta ai kenan Allah ya halicce ku halitta kenan batun na batan kun tsiri tsira wasu aral imbati lil insha'i an ka ari imbati wato ga insha'i li'annahu adallu an al-hudusi wa takawuni min al-ardi ya yi gwadi akan waruwa da kuma kasantuwa da ƙasa sun mai idukum sannan Allah zai mai da makaburi na kuna abin sa a kabari fi ha cikin kasa kuma wa kuma Allah zai da kulil hashay don a yi taron alkiyama ikhrajin fitarwa la mahalata wallahi ba makawa Allahu akbar wala za akadahu bil mazaj kal awwal isharatu ila ittikhadi rutuba don nuni zuwa kaɗaituwar wato matsayi wa kaunuhu ma filƙarni kuma don kasancewa su cikin gwamaya wallahu ja'ala lakum al-arda Allah ya sanya mu ƙasa da sadan shinhide mabsudatan shinhide ta taqallabuna alaiha taqallubar rajul ala hiratihi in mutum na bisa shinhida ta ya kwanta bacci ya daukai kaka shi kai za ka nuka cikin ƙasa ga sanin shinhide yanzu inda ayan talabu da muka bari duke mutum na ya taya bayawa da tafluku subalan minha don ku shiga shi don ku shiga hanyoyi daga ƙasa durukan hanyoyi tijadan masu yalwa wasu atan mai yalwa wa min litadammur al-fi'l ma'ana al-ittikhaz qala nuh na wana eh da aka yi daga garin juma'a an kawo cewa ne a masu tambaya to ana idan suna rubutuwa to shi na mai ba da shawara ya ce to shi yana ba da shawara akwai tambayar da an ka yi za a yi rubuci amma ko sai ya zan tana da bukatar wani yi tambaya cikin da domin samun ƙarin bayani da kuma wata ta shari cikin karatu shi na yake shi yana ba da shawara a tambayoyin da suka zan da irin wannan ma'ana yana da kyau a bayyana mutum ya yi an yi tambaya a bayanin da shi ya ɗaure na kai ya kamata ya koma tambaya cikin tambayar nan da yake shi shawara sai yana ganin ya kamata a zanku wayan wayannan da masu tambaya wanda ta faɗo cikin karatu amma su ma yanzu suna yi bisa da sa'a sai yanzu suna yi ko kawo a tannaki da karatu Allah su da ke Thank you. e to ai da ma wannan bisa ga wannan aiki domin idan mutum ya ji wani abu ana karatu bai tambayawa to zuwa sauraren karatu ne ina fa'ida ta kwarai tunda ya ji abin da bai gane ba kuma bai tambaya ba eh, don haka wannan tasirin hasili ne tabbatar da abin da aka tabbatace na malaman balaga na da wannan ka'ida tasirin hasili na'am a jama'a mun saurari tafsirin ziya'ul tawil fi ma'ani tanzil ga mana Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a da ta bala akwai wani mai tambaya wanda yana tambaya akan cewa wata shine suka yi gado da shi da kaunarsa amma gado na wajen uwa amma wani malami ya ce mishi daidai ake rabawa to shi yake son ya ji akwai hujjoji na haka din a kenan uwarsu su su gada ko eh in uwarsu za su gada da shi da tsawana ta lalle za su raba daidai in dai uwarsu za su gada da shi da tsawana ta za su raba daidai musam eh aure ne hmm. amma in yare ba ta faɗaka ba an ka raba lin zakari kuma wannan ya sha sai akwai kauli amma dai shahartacce su raba daidai malam ya haita a ah, Allah ya saka da alkhairi